Nana Firdausi Salifu a anguwar aeroport ta Yamme take rayuwa tare da gamin kan mamarta ta rubuta kanta a cibiyar koyon manyan ayyuka na Game a shekara 2020 bayan shekara ɗaya da ɗaukar horon ta samu diplomarta. Jembo. Ina sha'awar katun lantarki da ake sawa cikin gini tun ina karama. Gida in wani abu ya lalace, ni nake gyara shi. Wasu ya giyoyin wuta da ƙwayayen fitilun lantarki. Na sa kwan fitila da abin da ake jona shi a ɗakin mamata, kuma suna aiki da kyau. A ganin wanda ya ba ta horon Adamu Mamman Shamawun na Firdausi ita kam tuni ma tana shirye domin aiki a cikin kowane irin kamfani. Tana da guri yarinya ce mai kwazo tana son koyo tana zuwa a lokaci a duka lokacin da aka ce mata ta je ta yi aiki tana tafiya a bisa fage tana kan horarwar aiwatawa da kai don cika kwaraya a cibiyar kwaraya ta jami'ar abdulmumuni ta mai nana kiranyan amsar da take tana kusantar maza ba tare da ɗarmin kai ba bata shakun tambayar gudunmuwarsu idan ta fuskanci matsaloli Wani bi in ban gane wani abu ba, ina tambayar abokanan karatuna suna kwatanta mini. Babu wata matsala tsakaninmu, babu wani aiki da za a ce na mace ne ko na namiji, kowa na iya yi. In kana so, duk kana iyawa haka ne. Nana Firdausi ta bar makaranta ne tana da shekara goma sha shida da ta ga gara ta koyi sana'a don hakan ta samu goyon bayan mahaifanta musamman ma mamar tata Maryama Sumaila a wannan zaɓin. Ina alfati da ita ko ko yaushe ganin cewa ga ta 'yan mata kuma tana aiki kamar na maza ina ba ta kwarin gwiwa kwarai da gaske. Goyon baya mai karfi da ke karfafawa na na gwiwa ga sa hazaƙa sosai domin ci gaba.